Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Alhamis goma ga watan Fabrairu na 2022. A cikin shirin za cewa hukumomin kiwon lafiya a gundumar Yamai ta biyar sun sha hankalin al'umma dangane da cutar mara tsuntsaye, cutar da aka gano a wani gidan kiwon kashi na gundumar a watan Disambar da ya gabata. Muna ta da karin bayani. al'ummar bayan ruwa a birnin yamai ya zama wajibi su yi tsantsan in shi kwamandan na ma'aikatar kula da gandun daji wannan kuwa bayan da aka gano kada a makon da ya gabata a cikin wata korama a matakin share fagen ranar rediyo ta duniya a ran sha'aku ga watan fabriye za ku ji yadda jama'a suka karbi rediyo a rahoton musamman na wannan shiri. Matakin dokar ta ɓaci a game da kiwon lafiya da tsaro, haɗarin kutsen ɓata gari da kuma gurɓata kwanciyar hankalin jama'a su ne dalilan da shugaban da'irar Yamai ya gabatar wajen haramta shirin gwano da taron gangami da ƙungiyar Tournon La Page ta kudur aniyar yi gobe sha ɗaya ga watan Fabrairu daidai karfe uku na marece. A takardarsa ta haramta zanga-zangar da aka wallafa yau. dan majalisar dokoki kuma babban wato magajin garin ya mai umaru mummuni dogari ya ambato kundin kudurin ma'aikatar magajin gari na sha biyu ga watan janvier na dubi da goma sha bakwai da haramta shirya zanga-zanga a ranakun aiki da kuma jikin mareci cutar mura tsuntsaye da ta bulla a cikin wato wani gidan kiwon kashi a watan desambar na 2021 a cikin gunduma ta biyar ta yamai tana kashe tsuntsayen ne domin dakatar da bazuwar cutar hukumomin kiwon lahiya a yankin sun kira ga jama'a da su yi taka tsantsan abdu isyako babban daraktan ma'aikatar kula da lahiyar dabbobi ya muna karin bayani a game da wannan cuta. Cuta ce da ta bullo a ranar 25 ga watan Disamba cikin wata gonar kiwon kaji da ke shiyar Yamai ta biyar. An sanar da jami'anmu mun je mun lura da mutuwar kaji mun ɗauko samfurin domin yin bincike wanda a ranar 2 ga watan Janairu ya tabbatar mana da kasancewar ashe sank NN da ke haddasa cutar mura tsuntsaye kuma mura tsuntsaye cuta ce da ke iyar kama ɗan adam amma cutar ba ta kamawa kai tsaye. Dole sai an samu wata sawaya ta cutar. A hal yanzu ba a samu mutanen da suka harbu da cutar ba amma duk da haka mu kasance cikin kota kwana kuma mu sa ido ko da yaushe an gano wani kada a makon da ya gabata a cikin wata korama da ke bayan makarantar emiga ta yamai a gunduma ta biyar kwamandan na ma'aikatar da ke kula da kare gandun dashi ya bayyana cewa wannan korama na kumshe da kadodi yau da shekaru uku kenan laftana kanal himadu abdu ya bayyana cewa wato jami'an sa suna wayar da kan al'umma a game da matakan da ya kamata a doka. Ya yi shekaru uku kenan da ake sanar da mu bayyanar wata kada a cikin tabki yanda abun ya faru akwai wata agwagwa ne da take son shiga ta yi wanka a cikin tafkin sai kadar ta so ta kama ta. Daga nan ne masu garake da ke kusa suka sanar da hukumomi na da'ira. Mun tafi wajen tare da hukumomi na da'ira. Mun yi tunani za mu samu kadar sai dai lokacin da muka ɗauka a can ba mu ganta ba. Mun tattara mutanen da ke kusa da tafkin mun ja hankalinsu a game da haɗarin da suke iya fuskanta kuma mun saka jami'an tsaronmu mun bar lambobin kira ko da an ganta sai a sanar da mu amma tu ranar juma'a har yau alhamis ba mu samu kira cewa an ganta ba. Babban jami'in hukumar yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudanar da ziyara aiki a Nijar ya isa wa lam domin gani da ido yanayin rayuwar da yan gudun hijira suke ciki domin tallafawa jama'ar da suka bar garuruwansu tare da fama da matsalar wato yanayi. Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da yan gudun hijira ta girka wani shiri mai suna Green Challenge a cewar Filippo Grandi a wani taron manema labarai a jiya. Idinu. Ku taimaka mana, misali, kamar ga mutanen da ke cikin yanayin rauni game da canjin yanayi, samun cibiyoyin makamashi mai daidaito mai tsafta da ba zai gurɓata yanayi ba da makamantan haka. An yi shi a cikin ƙasashe da dama na duniya. Kuma hakika wanga jihar za ta zamo gare mu gurbin tsakiya ga wannan kusantar. Lallai kuna da gaskiya, sai dai kash akwai tasiri da ke taushi. Babi na ƙarshe, wannan tasirin ya samu ne ga yankunan da har ma tasirin ya rigai ya ab game da canjin yanayi. Kenan wani zobe ne mai sarkaki sarkaki da dama da ke gamuwa kuma masu haɗura da ke da babban auni. antonio victorino babban daraktan hukumar kasa da kasa mai kula da bakuncin haure oem shi ma da ke gudanar da ziyara a niger ya ce tallafin da hukumarsa ke badawa zai amfani al'ummin da suka bar mazauninsu da kuma waɗanda suka yi musu masaukin baƙi. Mun saniya kwarai a nan ƙasar Nijar don mutanen da suka yi gushi su ci moriya, bale ma ga cin moriyar al'ummomin da suka karɓe su, ta girkin ayyuka da za su ba su damar samun ayyukan yi da fusa'o'in da za su girka na gida don samun girkin wuraren aiki na kai da kai. Za mu kuma ƙoƙarin girka wuraren da suka dace domin aikin noma. Yau mun ga wani rukunin mata saba'in da suka ce mana sun samu injinan injunan jan ruwan bai da suka masu amfani ga aikin su na noma. To me ya kamata a yi ko ni za a zartawa don tallafawa wa'annan fasahohi da ke amfanin mutanen da suka yi bushi da ma mutanen garin. A cikin matan nan saba'in akwai mata 'yan ƙasar Nijar da mata da suka yi gushi. hanyar da ta hada Nijar da Algeria da zara an kammala ta za ta mai da garin Arlita wata cibiyar kasuwanci wato mara shinge tsakanin sauran kasashe da nijar a cewar mauli abdulrahman magajin garin na arlit wannan hanyar zata kuma baiwa hukumomin nijar damar bunƙasa ayyuka na kasuwanci mauli abdulrahman a hirar shi da adama da waki. Hanyar Transaharian hanya ce da ke baro Alje ta doso tafkin Chadi zuwa Injamena biya ta Najeriya. Wannan matsayin shafin muna nan muna kokarin amfani da shi tare da girkin abin da ake ce ma Zone French d'Arlit wato karkarar budi ga Arlit. In ka fito daga Algeria zuwa Nigeria Arlit ta zama wurin biyowa a wuce ba makawa ko kuma daga Niger zuwa Algeri, Arlit muhimmin wurin yada zango ne. Kenan sai an girka wata kasuwar canza albarkatun kasuwanci. abinci babi na uku shine kiwo saboda arlit yanki ne da ake kiwo za mu girka mayankar zamani mu ɗauki nama da sayar da naman zuwa makwabtanmu na algeria da libya saboda kun san algeria ta fuskar nama ta ratayi ne ga sauran ƙasashe kun ji wasu furoje-furojen da muka yi ƙididdiga a kansu bisa tallafin gwamnati da abokanan hulɗa da zaran an zartar da su arlita za ta zama birni mai tasowa ba tare da alatilas an yi batun iraniya a dai bangare kuma an sake ci da gina hanyar kwalta daga difa zuwa iyakar chadi ayyukan an tsaida su a 'yan shekarun da suka gabata a dalilin matsalar rashin tsaro a jihar tare da sake gudanar da ayyukan hanyar ko za a iya cewa an samu kwanciyar hankali wani amfani hanyar za ta kawo mara mamadu shugaban kawancen kungiyoyin kare hakkin bil'adama a jihar ya yi wa musa mani karen haske hanya wanda ake ce ma rna da ya tashi daga daga difa zuwa gingimi har frontier chad wanda 'yan shinuwa suke yi sai suka tsaida a shekara 2015 a kinjahindi amma alhamdulillahi a yau ko da yake shinuwa ba su nan an ba ma wasu kamfanoni na niger har sun fara aiki a gaba biyu akwai gaba na farko gingimi zuwa frontier chad gaba na biyu kinjandi zuwa gingimi to alhamdulillah wannan aikin na farko da sanadiyar rishin zaman lafiya ne aka tsaida a yau harawan shi yana nuna cewa ko da zaman lafiya bai zo sosai ba amma sauki ya zo alhamdulillah na biyu yin wannan hanyar murna ce sosai a jihar mu ta difa gaba daya saboda kayaki da ake kaiwa ba ma gingimi kadai ba zuwa chadi zuwa centrafrique zuwa sudan masarautar gobe da ta maraɗi na gudanar da shagulgulan bikin wato sani festival du savoir da faransanci haɗe kuma da shirin gargajiya buɗin daji a yau goma ga watan fevrier na 2022 a waɗannan shirgula na gargajiya na yankin gobir ana binciken turare domin sanin abubuwan da za su faruwa a cikin shekara babban mai tsara shirin buɗin daji sarkin mazu idinuhu ya bayyana cewa akan wannan gargajiya ne masarautar gobir ta girku tun fil azal ai rashi da muhammad da maman ana ƙaddamar da buɗe daji ne a kwambala karfe goma sha biyu na dare a ranar litinin a bar maka a ranar talata buɗin daji ko sarkin mazu shine kadai yake sa hula bayan shi kowa yana zuwa ne ba hula kuma domin dubawa ne abin da zai faru da ruwan da za a samu da abin da zai faru ga ƙasar da zarar aka ƙara buɗin dajin muka ga abin da muka gani za mu dawo a masarauta mu wa sarki cewa mun ƙare washe gari da safe sai mu zo mu miƙa wa sarki sakamakon abin da muka gani shi kuma sarki da gwamna da ministan cikin gida da firaminista sai su miƙa wa shugaban ƙasa sakamako da zaran ba buɗin daji to ba gobe saboda shine tangalin da gobe take zaune saman shi duka shekara lokaci ɗaya ne ake yin shi za a lissafawa ne watanni hudu bayan ruwan ƙarshe kudin tsarin aikin jarida a niger an samar da shi ne a shekarar 1997 wani kwamiti da aka kafa da ba a jimawa ba ya yi masa gyaran huska domin wato shigar da waɗansu bukatu a yau wata tawagar gidan jarida ta kasance a doso domin yada wannan kundi ibrahim haruna shugaban majalisar hukumar gidan jaridar ya yi wa ausi abdulrahman ƙarin bayani A realite a gaskiya ma shirin alura cewa kundin tsarin aiki ne na shekara 1997 kundin na a matsayin rigakafi domin kundi ne da ya fito daga kundin kasa da kasa na aikin jarida kenan wasu daga cikin batutuwanmu da muke tsammanin ba a ɗauko su ba hakikani suna cikin kundin abin da ya rage kawai a gyara a amince da wasu kalmomi ko kuma a saka wasu kalmomi ayar doka guda da aka kara batu guda ne shine wanda ya shafi katin 'yan jarida an ce dan jarida jarida na da 'yancin samun wannan katin an gaishe cikin kundi mai lamba sifili uku biyar ta ranar hudu ga watan Juni shekara ta dubu da goma da ke shafar 'yancin aikin jarida. Wata hanya ce ta nanatawa domin 'yan jarida su haɗa su domin katin jarida ita ce ke sauƙaƙa aikin ɗan. sai rahoton namu na musamman a ran ga watan fabrairu ne za a tunawa da ranar rediyo ta duniya karo na goma sha ɗaya ta kira na bana shine rediyo da kuma amincewa majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa rediyo ya kasance ɗaya daga cikin kafafin yaɗa labarai mafi inganci da kuma waɗanda aka fi amfani da su ko yaya jama'a suka karɓi rediyo a nijar shin masu sauraro sun yarda da rediyo ga amsa a cikin wani rahoto da buka aikinmu suka suka shirya mana gungun muhammad dantani ya fassara Rediyo wani kayan aiki ne da ba makawar kauce masa cikin duniya ga samun labari kowa na sauraron sa dangance da irin jadawalin da yake gabatarwa masu sauraro. Radiyo makaranta ce wayar da kai ta hanyar ba da labari. Sabanin jarida takarda hanya ce mai sauki wajen samun labarai cikin lokaci. Rediyo wata kafar ba da labari ne da ya fi baiwa jama'a aminta masu sauraron na ganin da duk wani labarin da aka wallafa na hakika kan ne saboda sai bayan an bincika. In ba sun tantance ba yiwa so ya ma duniya cikin kashi ɗari na yana da kusan kashi saba'in abin da radio ga waɗi. Mun yarda da Studio Kalangu. A ƙasar Nijar Studio Kalangu da ke ba da labaru baza abin da labarun suka kumsa tare da haɗin gwiwar fiye da rediyoyi hamsin madubin koyi ne a cewar masu sauraro. Ina sauraron Studio Kalangu domin samun labarai na Nijar. Suna da shirye-shiryen da muke ke sauraro da 'yan shekaru suna yada labaru ta hanyar radio da talabijin na yankuna suna taɓo batutuwa da dama masu jan hankali sosai a cikin rayuwar ta yau da kullum mutanen ƙauye suna sauraron studio kalango kana iya sauraron ta wayarka ba tare da an fitar maka ko dala ba da hanyar facebook baza ko labaru sun huce kana iya sauraron su ni shirin su yana burge ni suna kawo yare da dama ma'abutansa suna bashi yarda ɗari bisa ɗari Ni na yarda da studio Kalangu sosai domin idan suna muhawara bisa wani maudu'i suna gayyatar masu ruwa da tsaki da suka kware kanmu maudu'i. Ban taba jan anti sun yi magana sun dawo sun ba da hakuri su ce ba daidai ba ne ba. Suna ba da labarai na kware. Ina jin akwai wata kwarewa akwai sana aiki kaface da suna da yanci gwargwado. Banda labarin da yake bayarwa rediyo na wayar da kai kuma yana taimakawa wajen ɗaukar mataki. Idan kun lura a yawancin jin mulki mutane sun samu labarin su ta RFI ko Deutsche na nan take. Gare mu sauran 'yan jama'a da ke kullum muna biro yana ba mu damar ganin wasu abubuwan da ke shafar al'umma da ba mu kai gare su. Abu ne na hakika, Studio Kalangu tana taimaka mana sanin abin da ake ciki akan matakan da ake dokawa. Akwai emiso inda suka taba yi da na saurari da na karu da ita da aka ta yi university aka tattauna da wasu 'yan mata. Na fahimce da rayuwa ke ta ya balle ma mu mata. Rediyo Wata kafar labari ce maras tsada kuma a cewar haɗakar ƙungiyar ƙasa da ƙasa gabatun sadarwa. Ƙarshen shirin kenan a huta lahiya.